kama da marhaya diwa in amur ƙuraje baka alhobi indi walahi wal muradu hajji jilba kira ti jami'ihim جنان وأزواج من الهور والهاول لا لا إله إلا وحسبي أرى شيء أراه محمد وحزبي أرى شيء أراه محمد وأنزل أردا كان فيها وزياهل لا إله إلا أتيت لبيت الله والبير والصفا لأسعى وكسدي أن أرى منزل النازل إلا لا لا إله إلا wa zai tula abugi sewal haibe innahu ma ha to habibi fihi daran wa lam yazal la ilaha illa wa kuntu ila sarati wal halu hakaza وكل وليله ولم أقبل بعد لا إله إلا وجيت كباء والبقيء ومنزلي لدى هرم الهادي أرى الكل مبتاهل لا إله إلا الله على حجرات الخالدات كأنما حبيبي حبيب الله لا زال متاقل الله لا إله إلا كأن رسول الله بالبيت حاضر كأن رسول الله بالبيت حاضر يسامره شيهاني والوزل متازل لا إله إلا الله كأن رسول الله بالبيت هادير يسامره شيهاني والوزن مبتازل إلا لا لا إله إلا تراني ما أزواري أبقي وزاله فمن لي بوزل لست أبقي به بادل إلا لا لا إله إلا tarani ma'al illati ya ƙabalu amadun wisali a rani bilka ba iri mun fasil ilalalalalalal ara anna awusa halzuno bibi barihi iza kasidal محمود يمحى وينغاسل لا إله إلا الله فسرت طهورا مادحا خادما له مكيبا وزورا ما الذي يمنع الواصل إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه أقائل أصحابك زارك شامل لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب النجوم على سبل إلا لا لا إله إلا لا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله la wato ba don wannan halarar ba da duniya ma ba ta yi daɗi ba. shasa dole in an tafi a dawo kan manzan Allah wallahi nan ne gonan mu mai taki nan muka fi wayo haula wala gwata shasa in an tafi dole mu dawo kawai mu wanke zuciyar mu mu rabu da duniyar da abin da yake cikin ta mu rabu da duk wani hayaniya mu kama zahiri kuma watansa ya shigo <laughs> watan manzan Allah ya shigo eh wani zai ci ai ba rabiul awwal wai kai dakata ba maganan ka ake yi ba <laughs> eh ba maganan ka ake yi ba magana ce ta masoya sun san watan na manzon Allah ne Wale Yusuf wannan watan abin da ya kunsa dewa daga cikin watanni ba su kunsa ba ina wani tafiyan da aka yi wanda babu irinta <laughs> to a wannan watan aka yi to gwada mu tari watan sati mai zuwa mu yi magana a kan wannan tafiyan da aka yi wanda babu irinta isra'i da mi'iraji kai ka taba gani tafiya irin wannan masoyi ya ga masoyi masoyi ya gamu da masoyi ka ji fa abin da Allah ya ce da na dalla. to kai ko inda kai ba jaki ba ne ai ya kamata ka fahimci akwai wani sirri a nan sai an ce maka ya ga Allah <laughs> ai an gama karatu malamai suka ce annabi musa da ya ce Allah ya ce masa kalalan tarani ai a nan duniyan ne ko ba haka ba to shi manzan Allah a nan duniya ne suka gamu da Allah ba ne mutum ba a sama ba ne saman ma duk an da ita an inda aka tafi ba gabar ba yamma ba kudu ba arewa ba sama ba kasa ba wani kowane irin halitta babu shi a wuro, to kaga me zai hana a ganshi a wannan lokaci a lahira fa manza Allah ya ce kowanne ku yanzu ya ce don Allah in rana ta fito za a yi tursu sun ganin rana ai kowa zai ga rana tarwal ko ba haka ba ya ce to a ranan kiyama haka za ku ga Allah tarwal in ji manzan Allah to shi kuma manzan Allah inda ya tafi din ba duniya ba ne an bar malakutu samawati wal ardi duka jibrilu shi jagoran wallahi sai da tafiyansa ya kare ai anan ne na jinjina wa muhammadu rasulullahi ai na dauka jibrilu dan gari ne <laughs> ashe shi ma akwai inda tafiya ta kare maza ce yaya jibrilu a wannan guri a wannan yanayi ya ce ina ya rasulallahi ya ce kowa a cikinmu yana da masaya ya ce in kara taku ɗaya to ba za ka taba jin sunan jibrilu a duniya ba an shafe ni amma sai da annabi ya nuna masa isa ana magana mu bar karatu na sami sati mai zuwa <laughs> amma yau eh bari mu shiga mu faranta mu karbi watan eh, Allah ya saka wa Shehu Ibrahim. Eh goni na kenan. Aba ana makana. Aba. Eh. لك الله يا خير البرية لم أزل alal adiwal misaki umri walam ahul uhibbu kama da amar hayati wa in amut uraji baka alhubi indi walahi wal lakallahu ya rasulallah na yi maka alkawari tsakanina da Allah na yi maka alkawari da Allah wallahi tallahi ya ma'aikin Allah na yi alkawari alkawarin kuma lam azal ni ban gushe ba lakallahu na yi maka alkawari da Allah ya khairal bariyat ya fiyayyen talikai Muhammadu Rasulullahi. Lam azal ni fa ban gushe ba, alal ahadi ina kan alkawari nan ban wuce ba ina nan alal ahadi wal misaki umri na rantse da ubangijin da rayuwa na yana hannunsa matakar wannan numfashi yana fita yana shiga walam a hulni ban warware alkawari ba kuma ba zan warware ba har abada tumara yusuf wani alkawari ne wai <laughs> ai nan magana yake me alkawari alkawari shine uhibbuka ma da amari hayati wa azal uhibbuka ma da amari hayati wa in amut أرجي بقاء الحب وإندي ولا هوال أحبك ني إنا سونكا والله na yi alkawari. ba zan canja ba ba zan warware ba mutukan rayuwa na tana fita tana komawa to ni ina kan soyayyar ka ya rasulullahi ba ranar warwarewa kai karka dauka abun wasa ba ba uhibbuka ni ina son ka ma damat hayati muddin ina cikin rayuwana azara'ilu bai sauka a kaina ba to ya rasulullahi ya shehu in ya sauko an ɗauki ranfa sabon babi za a bude shi ba wa in amun in ma na mutu ya rasu rasulallahi jiba ka alhubi ina kaunar a wanzar min da wannan soyayyen har a cikin kabarina kai <laughs> ana magana shahidu wala ulfa li adiya an kuso wala ulfa li adiya an shai ɗan musamman zan Allah shau ya ce wallahi nifa na riki wannan alkawari ba canja bi anni ala hubbi li ahmada ankusu uhibbuka hubban inji shai ibrahim uhibbuka hubban la yukayyifu amruhu wa kullu allazi yahwaka aw man yuhaddisu ina son ka ya rasulullahi hubban soyayyan da ba a isa a gwargwaje kwatankwacinsa ba ba a isa a gwada shi ba ba a isa a kimanta shi ba ya wuce duk yadda kake tunani yi ku amurku ba za a taba kayyade al'amarin son gwargwadon kimar soyayyar ba za a iya ba kai ni la yukafa amruhu wa kullu allazi yahwaka aw ni fa ina son duk wanda yake son kamani, ya rasulullahi <laughs> duk wanda yake son kamani ina son sa aw man yuhaddisu ko wanda zai zauna ya zantar da ni annabi Muhammadu to duk duniya bani da masoyi irin sa wanda zai ce mun Allah ya ce manzan Allah ya ce ga siffar manzan Allah ga halin manzan Allah ga rayu to duk duniya ba masoyi fiye da wannan to shi shine shehu ce anan uhibbuka ni fa rasulullah ina son ka ma damat hayati muddin ina cikin kaidin rayuwa to ni ina son ka wa in amu in na mutu fa sabon babi za a bude <laughs> la ilaha illallah a wani guri yana cewa sa'ata fil kabri sa'atal ujdasu eh wa in amu in ba na mutu uraji baka alhubbi ina kaunan ina raja'in a wanzar min da wannan soyayyar tawa a cikin kabari ma kun fahimci karatun nan sai na ja muku wani baiti <laughs> iza abidal ubadu dubil kabri innani iza abidal ubadu bil kabri innani bi zikri lallai wa tasawai iza abidal ubadu al'ubadu ubadu masu bauta iza abida in sun yi bauta fil kabri a cikin kabri kai kaji wannan karatun? ba masallaci ba ba ba a duniya ba kaji mazaje So a kabari mabautan Allah suke yi manzo Allah bai faɗa ba a lailatul isra'i wanda za mu yi shi a sati mai zuwa eh yace marartu bi musa wa huwa qa'imun yusalli fi na riski annabi Musa yana saye a saye yana sallah a cikin kabarinsa. Allah ka ba mu wannan dama. E, a kabari mu gwada mu gani. To shehi ya ce, to ni na bambanta da duk kowa. In wani sallah yake a cikin kabari, in ma azumi yake yi, in aikin hajji yake yi a cikin kabari, ya ce to shi ma ya je ya yi. Amma ni a kabarin ma rangadawa zan yi <laughs> bi zikirin rasulallahi wakta sawa'i yabon manzan Allah zan dinga yi a cikin kabarin ma ya kare bai kare ba ya ce a filin kiyama ma sai na rangada masa <laughs> ina lillahi ya dana jihuna to saboda haka shawu ya ce uraji baka alhubbi ina kaunan a wanzar min da wannan soyayyar tawa in ji walahiwal saboda haka ba na bukatan canji babu maganan warwarewa ta alkawari tsakanina da muhammadun rasulullah ga abin da ya fi tunani na nima wala yanzu an kure tunani na anan ban san ku yadda za ku rike ta ba muradu hajijil bakhirati jami'ihim jinanun wa azwaju min alhuri wal hawal wa hasbi ara shay'un ra'ahu muhammadun وأنزل أرضا كان فيها ولا يهل عليه زلات الله يزوم زلامه لا تنتركينا إلى ذكر والمراد حجيج الباخرات جميعهم جنان وأزواج من الغور والهول فحسبي أرى شيء رآه محمد وأنزل أرضا كان فيها ولا يهل ولا يهل لا يزوم سلامه تنترخينا ذكر والمراد خجيج الباكرات bukatan duk ma'ajjatan duk duniya albahiratu wanda aka kwaso su a jirgi na ruwa mafi girma shine albahiratu jirgi mai injin kato lodi wata shida <laughs> saukewa wata shida ma'ana wannan ta hasisi ne amma ana bukat ana ana muranin cewa jam'i ne ko mata sama ko ta mota ko ta kafa ko a ina dai in mahajjaci ne in ka shiga aikin birnin makka don ka sauke aikin hajji to bukatunsu na duk duniya jami'in gaba ɗayansu jinanun aljanna ne duk wani mahajjaci in ya tafi ya sauke farila to yana bukatan ya samu aljanna ne aljanna kuma in ka shiga a baka hurul aini dubu ɗari kai kadai Allah Allah Allah Allah gani malam ai maganan ba mace hudu ake yi ba a lahira dubbai billahi lazi kamora hurul aini ka zancen duk mahajjacin duniya wannan shi ne burinsa ya shiga aljanna a bashi mataye sunduma sunduma sannan kuma ga hadimai kuma ga fahimta ba wannan yana wuce na wannan ya rankare da me kake so ne a kawo madaran na a me kake so aisha duk ana ta zagayawa Ya ce shi ne bukatunsu kaf kuma haka manzan Allah ya ce hajjul maburu laisa lahu jaza'un illal janna haji kubutacciya to ba ta da wata sakamako in ba aljanna ba amma ka ji ma an je haji kubutacciya to anan maganan take to shai mun ji bayanin mahajjatar duniya duniya kaifa a ya kamata mu tambaye shi ko <laughs> yawa shai to kai kuma ba ya ce ni na bambanta da duk mahajjatan duniya shasa na gaya muku ni kaina sai da aka kure tunanina to she kai kuma me kake in ka je kai aikin haji me burinka me kake so wata aljanna ne za a kirkiro a baka koko <laughs> me kake bukata فحسبي أرى شيء رآه محمد وأنزل أرضا كان بها وزايهل فحسبي أرى شيء نيا إشيني إن سوكا أبرني مكة دين إن سوكا أيكن حجي فحسبي نيا إشيني أرى شيء إن قواني أبو ra'ahu Muhammadu. la ilaha illa a nuna mun cewa ba, wannan abin da ka saya a gabansa shi ibrahim ka nan, manzon Allah wata rana ya tsaya ya kewaye shi wannan makamu ibrahim da kake saya a yanzu shugaban halitta kaf na duniya wata rana ya saya a nan ya yi sallar raka a guda biyu safa da marwan nan wata rana manzan Allah ya yi safa da marwa akwai wani guri ma da ya zo ya yi sassabe ya gudu hatta kwarjallansa yana ɗagawa saboda gudu nan gurin da kana gani nan ne biru zamzam yake kuma manzan Allah wata rana shekaru dubu da wani abu in kai riwayanin manzon Allah ya ɗiba wannan ruwan lijiyan ya sha yau ni ma na sha shi Ibrahim la ilaha illallah yace to ai ni na gama samun aljanna ni a na gama samun aljanna na ni kam fa hasbi ya ishe ni ara shay'un in ga wani abu ra'ahu muhammadun sallallahu alaihi wasallam kai kasan wannan mutum ya fi ka. malam yusuf billahi lazi la ila illa huwa duk duniya ni ban taba gani wanda ya yi tunanin wannan ba duk burinmu in mun ji aikin hajji amma shi ya ce kaf gaba ɗaya malam yusuf burinsa aljannansa matan firdausa Shi ne ya ga wani abin da annabi ya taba gani ai wannan uhud ne manzon Allah ya haukanta nima a ce na haukan uhud yau to ni ya kare to me ya wuce wannan lungu e eh, ibrahim kabishi manzon Allah ya taba bin wannan in je mina a ce wata rana hamman zan Allah ya zauna ya yi kwanaki a nan mina in je dusar arafa kai kai a duniya akwai abin da ya fi maka wannan ka je ka saya a arafa wata rana a ce manzan Allah fa ya taba sayuwa a wannan gurin a rana saka an yi azar da shi an yi la'asar da shi a jam'i malam akwai aljanna ta riga ta kare fahasibi ara shay'un ra'ahu muhammadun wa an zilu ardan hawa za ya yi. wa an zilu ardan in sauka a kasan da ka fiha a ce manzan Allah yana cikinta yau in je in sauka a birnin madina a ce mun fa a yanzu fa manzon Allah yana cikin wannan garin sayyidul wujudi fa muhammadun rasulullahi fa sayyidul halki fa yau kana cikin garin da shi yana kwance kai da nima na dawo aljanna ki je ki huta ba malam da Allah akwai aljanna da ta wuce haka la haula fi shiyatillahi su ma sahabban fa ba tunanin su aljanna bane ba ya kamata bari in dawo da ku akwai saubano kana shajidul hubbi li rasulillahi me sananin kaunan manzon Allah ne shi kuma inda yake burge ni shi in yaje fadan manzon Allah shi ba ya je karbo hadisai ba ne <laughs> akwai mazaje a duniya <laughs> ka fahimta ko ku ne za ku je ku yi ta ruwaito ko ba ka fahimta ba abu kaza abu kaza ai alwala kaza a shi ko idan ya tafi fadar manzan Allah ku yi ta ɗebo abun da za ku je shi kawai kallon manzan Allah yake yi ko kiftawa bai yayi malam ya dinga zirawa manzan Allah ido yana ta kallon ma'aiki idan ya koma gida koko suka rabu da manzan Allah na awanni to malam Yusuf inda kasan yayi awa ɗaya yana kwance a kan gadon asibiti balle a ce ya kai 24 hours bai ga manzan Allah ba to ba tashin hankali da ya kai ba a wajen sa wannan shi ya sa idan aka yi sallan isha sai ta yi caji batirin in ya yi full sai ya cire yana da extra ya sake sawa saboda ya san daren yana da tsawo sai ya ciro bank power ko ake cewa power bank shi ma ya sa ya yi full in ya zo yana tarewa ne yana kallon fuskar manzan Allah zatin manzan Allah lokacin da yake magana lokacin da yake murmurshi lokacin da ya juyo lokacin da ya kalli wani lokacin da ya yi murmushi lokacin da ya yi kaki lokacin da yana to malam kowanne kallo ne ba la haula fi shatillahi to shi kawai abin da yake kallo kenan batir in ya kare yana da esra sai ya sake sawa in ya kare yana da power bank duk karewa suke yi asuba na farko yana masallaci yana jiran fitowar muhammadu rasulullahi to shi ne wata rana ya zauna ya yi tunani ya ce to ni yanzu a nan duniya ina da dama in mun rabu da shi bayan sallar isha ya shiga gida na san zai fito sallar asubahi in ya fito sallar asubahi muka yi sallar asubahi ya yi zaman majalisa aka karantar aka yi kaza in ya shiga gida na san zai sake fitowa a zahar in ya koma gida a zahar zai fito la'asar in ya fito koma gida zai fito magariba in ya koma magari ba zai fito isha'i kaga yana da dama a yanzu gwaggo to yanzu in muka tafi lahira in muka tafi lahira shi ya sayyadul wujudi yana gidan shugaban halitta ta mu ta shugabanni na duk duniya ka san gidansa daban yake tun da dai a nan duniya ma ka san gidan gwamna daban yake da gidanka anguwan ma ba ɗaya ba <laughs> ko ba ka san shugaban kasa irin gidan da yake yi a abuja ma anguwan ma iri daban ne gidan ma kuma ka san iri daban ne ko ba gaba to in ma na shiga aljannan in ji sau bano ni in ma na shiga aljannan ina aljannan ya ku bayi shi muhammadu rasulullahi yana can gidansa na shugaban halitta to ya zan yi in gan shi to inda ya kure maleji wa in lam in ko ban shiga aljanna ba alam arahu abadan to har abada ba zan gan shi ba kenan to akwai babban karatu a wajen maganar shaidin ya fito a hadisi shi saubano ba aljanna ne burinsa ba ganin muhammadu rasulullahi shi ba tsoron wuta yake ji ba in a wutan da yake inda zai samu ya ga manzan Allah shi jahannamu din ya ishe shi eh amma dai a mun a ce manzan Allah zai dinga ganin manzan Allah ko da hoto manzan Allah za a ajiye masa to shi shi yayi masa sai wannan tunanin ya sa sai ya rame kaf gaba daya washe gari da ya zo sai manzan Allah ya gan shi ya ce malaka ya sau bano me yake damun ka ya sau bano ya ce miya ba ya ce ya ce gaba ɗaya na ga kara mai ka goje mai ka cikin mint awanni fa da ba su ga aduba ba ya ce ya rasulallah ya ce mali dararun wala waje ya ce wallahi ba ni da wani cuta ba ni da wani rashin lafiya da yake damuna gairu bika ya rasulallah soyayyar ka kawai ita ce cuta na dawa'i ya da'i wa bi muhammada abal kazimil hadi liman ka tawahada dawa'i ya da'i ce ibrahim ya ce cuta na da magani na duk abu ɗaya ne cuta na ne son ka ya rasulullahi maganin da yake warkar da cuta ne son ka har yanzu ya rasulullahi <laughs> ya yi malam sauwan ya ce ya rasulullah ni fa in ban ganka ba aka yi mintina? to ina cikin tashin hankali a nan duniyan shi ne na zauna na yi tunani ya ma'aikin Allah yanzu a ce mun tafi lahira kai kana gidanka na shugaban halitta ni ko ko na shiga alsanna ni ba mahaukaci ba ne ce ni ina da hankali na san gidana da gidanka da akwai bambanci country ma akwai bambanci anguwan akwai bambanci ni in na shiga ma ina aljannan ya ku bayi in ko ban shiga aljanna ba ma to ba zan sake ganin ka ba ke da ya rasulallah kun fahimci karatu manzo bai bashi amsa ba saubanu ya kure maleji to malejin ma ya sinke eh. kana jin zancen nan la haula wala quwwata illa billah ina an gone ni kam la haula wala quwwata illa to billahi lazi rabbul izzati ne ya baiwa sawbanu amsa ta ce jibrilu ina kake ka san shi Allah yana burge mutumin da yana son manzon Allah la haula wala yace jibrilu eh baka ga saubanu ya kure mace na gani ya ubangiji yace maza ka bashi amsa wa man yuti Allah war rasula fa ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihina wa hasnu ulaika rafiqa ban gaya muku akwai wani karatun da na shirya za mu yi sawun giwa ya taka na rakumi ba muka yi karatun jami'an maiduguri kuntuna na ce da akwai karatun da na shiryo shi ma yana na bashi ai na ce muku wasu ne suke karambani suna karambana wai wanda aka je aka jefa musu boma-bomai a filin maulidi ko ga fahimta ba wai su ba shahidai ba ne ko ba haka haka ce ba eh to na ce muku shi fa shahidanci madama son manzan Allah ne kuma na ce alkur'ani ne ya faɗa ko ba haka ba ne in kuma a filin daga ka mutu in ka makiyin manzan Allah ne kai dan wuta ne ai na faɗi wannan bayanin a wancan karatu na ce sai dai sawun giwa eh sai muka ajiye wancan karatu to wannan shine dalili na shi yanzu wannan fa me yasa ya samu wannan bonanza yanzu ya samu shahidanci ba filin yaki ya je ba ba a daga cikin abin da aka lissafa na shuhada'u na shahidanci babu a ciki shahidanci ko wuta ya kone mutum ko ruwa ya dulme shi duk wayannan a shahidanci ne to yanzu ka jifa abin da Allah ya ce wa man yu'i Allah war rasula wanda ya bi Allah ya bi manzan Allah fa ka wayannan mutanen ma'allazina an'ama Allah alaihim minan mana a koma makaranta aji ai karatu ba shi yasa sai wani an ce mutum doctor sai gani wani dan primary ma ya fi shi ilimi nace to wani irin doctor ne wannan ga aya fa karara Allah yana cewa masoya manzon Allah masu maulidi ko a gadansu suka mutu su shahidai ne Kur'ani gashi yana tabbatarwa wannan saubanu nan Allah ya tabbatar cewa ula'ika ma'allazina an amallahu alaihim farko Allah ce minan nabi'ina Allah zai ni'imta su tare da annabawa irin gidajensu anguwansu a nan za a gida musu gida eh a presidency su ma suke kaje yanzu in kaje filan ai akwai gidaje a cikin filan amma na mutane ne to haka za a yi musu gida iri ɗaya da annabawa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina daga nan sai me siddiqai wa siddiqina da siddikai tare za a za a yi musu layafa tare sai me shahidanci bai zo ba me yasa ya sa mu shahidanci a filin daga ya mutu sau banu <laughs> son manzon Allah ne saboda son manzan Allah in bai ga annabi ba hatta ramewa yake ya shiga hali Allah ce a'a wayan nan fanawa ne zan yi musu ni'ima tare da kwantar da hankalinsa yana tunanin cewa in ya shiga aljanna shi yana aljannan ya ku bayi manzo Allah ya tare zan yi musu liyafa iri daya inji ji inji Allah da shahidai da salihai to wani ba ne shahidanci ba Ɗan salula abdullahi ba har filin yaki yake zuwa ba ba a filin yakin ne Allah ya saukar da suna suratul munafiki na a kansa ba kafiri ne shi musulmi ne ko ba haka ba saboda ba musuluncinsa ba har filin yaki yake zuwa amma makiyin annabi ne karshe munafiki tantiri haka ya mutu ko ba haka bane to saboda haka babban shahidanci shine son annabi muhammadu akan gado idan ka mutu kai shahidi ne ayan Allah ne ya tabbatar da wannan ba ni na faɗa ba ko ba haka ba mu dawo kadi iyan mai ashafa ya kawo wata mata a zamanin saidina umarul faruku على محمد صلاة الأبرار صلى عليه طيبون الأخيار قد كنت كواما بكا بالأسهار يا ليت شعري والمنايا أطوار فهل تجمعني وحبيبي الدار سيتفشل كوكا sai na umaru kasan duk dare shi yana fitar gadi, ya ga waye bai ci ba waye bai kwa ba kamar irin su tinubu ba <laughs> to tinubu ya kwanta ma ya san inda yake zai a zai ta gwamnoni na madubba kwanciyar suke su yi bacci ba eh malam ka ci tuwo da shinkafa da kaza AC ya bugi ina za ka fita ka yi gadi? eh mudas duk iri ɗaya ne wallahi tallahi kawai ya za a yi a ci kuɗi ya za a yi a. shi ne kadai mulki fa yanzu fa a buga maka jiniya ɗuwu malam jiniyan nan masifa ne a lahira kana jin magana ya fito ran gadi yana zagayawa sai ga uh, ya hango wata fatila a wani gida kasan a da in dare ya yi kowa yana kashe wuta amma yanzu in ka kashe wuta 'yan iska sai su dara maka <laughs> har security da ake bugawa to in dare ya yi ina ana kashe wuta ne saboda manzan Allah haka ya ce wutan masifa ne saboda haka in za ku kwanta ku kashe a yanzu ma duk da hakan sabbin angwaye ku dinga kashe wuta in za ku kwanta duk kayan wuta ku kashe shi kan ku ku bari an bayan zan ko kwanan nan a kano mutum takwas wuta ya zo wuta ya kone su duk sun mutu eh saboda haka wutan lantarki da wuta haka duk ɗaya ne a kashe su masifa ne saboda mu wutan mu ba shi da control to sai sai na da ya hango wata fatula ya ce akwai wani abu a nan sai ya doshi wajen yana zuwa wajen ashe wata sofuwa ce son manzan Allah ya buge ta ta ce dukkanin salatin nagartattu su tabbata ga annabi Muhammadu daɗaɗa zababbu su tabbata ga ma'aikin Allah ta ce kada kuntu kawaman na kasance ina saye bukan ina kuka bil ashar hatta asubahi zai zo in dare ya kama to cutan zai tashi abin zai motsa a saye tana kuka har garin Allah zai waye ya laita shiri me dalilin kukan nawa da sayuwa na da ba zai iya in yi bacci ba da daddare wal manaya ya yace aljannan nan fa masai masai ne aljannan nan kowa gwargwadon aikinka gwargwadon girmanka gwargwadon kimarka a wajen Allah ne yace na san muhammadu rasulullahi yana gida na shine shugaban halitta tsohuwa ta ce to ima in na shiga aljanna fa to ina aljannan ya ku bayi an fahimta can fa hal tajma'uni wa habibi dar yanzu ni din akwai wani gida da zai sake hada ni da masoyina ya'ani annabi muhammadu sai ta fashe da kuka shi kuma sai na umar ya zo kofan sai ya ji ana rera wannan wa kasidar fajalasa umaru ai ranar rangadin da ba a yi ba kenan a nan aka gama rangadin shi yana kuka a waje ita tana kuka a cikin gida haka kadi iyar ya kawo a cikin ashafa saboda haka mu dawo diwanin shau ya ce أتيت لبيت الله والبير والسبا asa wa kasdi an ara manzilan nazal ataitu li Laki. na zo dakin Allah kaba kenan ko walbiru da rijiyan nan ta zamzam na ɗiba na sha <laughs> wasafa na je safa da marwa na gudu na yi tafi a hankali na haura na sauko li as'a dan in yi sa'ayi amma <laughs> kai Allah ya kara shai karama zuwan da na yi ɗakin Allah da na je da na kewaye ka'aba na yi tsawafi guda bakwai da ruwan zanzam da na sha da na je na yi sa'ayi a safa da marwa wa kasdini fan nufina an ara manzilan nazal ni fa duburi na in ga ina ne annabi ya zauna nan dina ya kewaye eto eh ni ma na kewaye shi ruwan nan ya ɗiba ya sha eto eh ni ma na ɗiba na sha bukatar ke salamu alaikum bukatar kenan ya ce karka dauka akwai wani abu ya ce a ah, bukatar kenan kamar wata mata da ta taba burge ni ita ma sahabiya wanda Abdul Jabbar a dalilinsa yanzu yake cikin prison wata mata da take da dan tabin hankali ma aka ce manzo Allah yana zaune a cikin jama'a ce Rasulullahi eh, ina so mu gana ka duba irin tausayi da jin kai da ko kai waye manzo Allah zai saurare ka yace to ki nemi duk inda kike so zan zo ma in biya miki bukata wannan shine abdul jabbar sai ya doki hadisin ya ya mai da shi upside down ya dangana wa manzan Allah mummunan abu kuma duk malaman hadisin duniya sun kawo wannan hadisi ne a karkashin irin tausayi da kulawa da manzan Allah yake nuna wa kowaye wannan matan a tabbatar ma mahaukaciya ce amma sai da manzan Allah ya bata hakkinta sai sai ta je ta kebe sai manzan Allah ya tashi ya zo wajenta sai ce to bai wani la'ayi eh, to me bukata ta ce bukatar kenan <laughs> a ban gane ba bakin ce za mu gane a ya ce ai shi kenan magana ya kare ya rasu <laughs> ni na ce wannan matan mai hankali ce ba ma <laughs> ta ce kana keme da sahabbanka in ga ka keme da wannan don da ya ta zo din ta ce ina so mu kebe ina da magace ki faɗa a mace a'a kebewa za mu yi <laughs> ta ce to ki nemi duk inda kike so zan zo ni sai ta yi gefe ta je ta saya sai manzo Allah ya je ya saya meta ta ce me bukata ta ai bukatar kenan ya rasulullahi ya ce ban gane ba ya ce a'a ai babu wani zance shi kenan magana ya kare ta ce to naga kana kebewa da wancan ka kebe da wancan yau to ni yau mun kebe da kai <laughs> saboda haka wakasdi ni fa burina an ara manzilan nazal in ga inda manzon Allah ya ce ya yi sai anan nima nayi to shi Ibrahim ni burina ya kare tawafi guda bakwai da nayi manzon Allah ya eh ya sambaci hajarul aswad nima na sambata eh magana ya kare wakasdi an ara manzilan nazal وأمنيت لا أبجيس والخيب إنه ma'atu habibi bihi دارا ولم يزل wa amnaitu sai gani na ina mina ɗaliban karatu sai ku yi hankali yanzu wannan amnaitun nan zibinsa ɗaya da na amnaitu yanzu ce amnaitu mani ya fito min. ba abin da ya bambanci kawai yanzu sai dai ka dubi da siyakul kalam ka gane ko dan bambar ma sai ka zo ka ce wa amnaitu eh mani ya fito <laughs> ka gane ko saboda shi larabci haka yake abu guda ɗaya ne rubutun iri ɗaya amma ma'anansu daban ne ka gane ko wa amnaitu ya ce gashi nan na zo amina la abgi siwal haifi innahu ce ba na fa burin wani mina ɗin li'annahu saboda shi minan nan mahabbu habibi tasha ne na matsoyina a nan ne ya yada zango ya yi kwana da kwanaki har ya je ya yi arafa ya dawo ya jifa shi da ya sake dawo arafa ya ce kai baharan eh, fihi baharan walam ya zal kai ka ce har yanzu ba manzon Allah yana wajen bai tashi ba shi yanzu ma in ya je minan yana kallon cewa fa manzon Allah har yanzu yana gurin bai gushe ba wa kuntu ila saharati wal alu hakaza wa kullun wa lailahun wa lam akbalil badal ku dawo da hankalinku <laughs> wa kumtu ila saharati ya ce na tashi zuwa ga dutsen arafa amma walhalu haka za ba canji ba halin dai duk ɗaya ne ba ta canja ba wallahi da layi na je arafa ne kawai a ce min a ce manzon Allah ba ya taba sai wa anan kun fahimci karatun walhalu haka za halin da ɗaya ce ba canji eh amma ya ce da Allah ku yi mun wuziri ku yi wa kullum wa lailahu kowa fa da abin da Allah ya jarrabe shi ni kuma ka bar ni kai mun uzuri ni kuma inda Allah ya jarrabe ni kenan ko baka fahimta ba malam Yusuf baka gane zancen nan ba Allah <laughs> magana yanzu wani akan dambol ne zai mutu duk bala'insa fitinansa duka kar ka taba masa don kallonsa ko ka fahimta ba a nan Allah ya jarrabe shi to ni kuma Allah ya jarrabe da manzan Allah ba sai ne ba ko ba haka bane wani kuma shi duk duniya Allah ya jarrabe shi ne da kwankwaso ko aba gida gida ko ka fahimta ba duk ba ka rayuwarsa a nan ya kare ba ka fahimta ba wani kuma ganduje wani zulum ba ka fahimta ba wani ma ba duk haka bane wani dan fin ne kawai a gabansa saboda kaji ko a garin nan yola wai akwai wanda ya taka ya tafi daga nan har zuwa kano da kafa wai saboda abba ya yi nasara <laughs> yawa shi ne lailansa shi ba ta saboda haka wa kullum wa lailahun kowa da fa abin da lailansa da Allah ya jarrabe shi da shi ka bai zancen ko wani kuma ma din gaba ɗaya abin da kawai giya ne lailansa bilahi ne zima lai yusuf ya sha guldan nan ya yi tatal gawar zance ko shi kuma nan ne lailansa yake kuma mala yusuf mu lura ba? wannan yanzu abin da Allah ya jarrabe shi biranta nan a wata mace banza ma Allah zai jarrabe ka kuma kai fiye da haka ka je ka kwana kana a kofar ɗakin yarinya ko kuma kuna ta cacin da daddare har garin Allah ya waye ko baka fahimta ba to saboda haka kai mun uzuri kai ma idan ka mu da wani wani wani masu ma hakan za ka yi ni kuma ka yi mun uzuri saboda shi harkan so bari fito muku da shi shi harkan so ya, ya keta hankali kuma haukacewa ake yi shi yasa in abun nan ba babinka ba ne ka yi shuru mu mun san me muke ji tare da manzan Allah wallahi tallahi kai mana uzuri wannan abun da muke jin nan Allah sai ya jarrabe ka a wani yanzu ni ko Kano zaka bani daga nan zan tashi in tafi Kano da kafa ne ko Kano me a ah, to me zai kawai zan jan to ba gwara wannan ba akwai wanda ya tafi umura da keken nan ya zo ya sauka a lagos to yanzu zai taka daga lagos zuwa maiduguri ya ki sayarwa ya zo ya ajiye shi a gidan tarihi na lagos kamar can shi kuma inda allah ya jarrabe shi kenan to saboda haka ita so bata ake yi ba magana hankalinka ba ne ka gane ko mene ƴaƴan annabi yakubu suka gaya babansu annabi yakub inna kalafi dalalikal qadim sai fa kana cikin batar ka ita so bata ake yi an fahimtar zancen ko to saboda haka ka yi mun uzuri wa kullum wa lailahun kowa da abin da Allah ya jarrabe shi na lailansa ya fi so wannan a duniya yanzu ba ana buga bol ba na afirka ko to yanzu tun da aka fara bol din nan wani bai yi misin din bol ko kwaya daya ba gaji <laughs> kai baka san ma'adayi adayi ba to ni ma sai jiya na san adayi na je asibiti sai na ga ana kallo ka gane ko amma walam aqbalil badal ni fa bana neman canji billahi lazi ni inda Allah ya jarrabe ni akan manzon Allah nan ba na neman canji ka san shi na dan duniya ɗin yanzu ba abba ne gwaninsa ba to gobe za ka same shi da wani ya canja abba <laughs> ko baka fahimta ba ba garara ba shekaran jiya na yana nan yana buhari ba ko ba haka ba ya dawo ya koma tinubu ya ce buhari ma bai yi wani abin kirki ba to shi tantirin duniya ne yau ka ka ce ni shai bayan walam akbalal badal ni bana bukatar canji ina nan kullum a kofar annabi muhammadu Waje ku ba an wal a wa manzali laga haramil hadi aral na zo ku ba an zo madina kenan wal je naje a nan ne makabartar sahabbai duk suke wa manzili masauki na ladal haramil hadi yana nan daura da haramin annabi Muhammadu sallallahu Alaihi alhaji mai shiryarwa aral kulla ina ganin dukkan mutane muftahal duk sun sun koyar da kai a gaban manzan Allah suna ta ibtihal suna ta gaida manzan Allah suna ta salati kowa yana kai kukansa kowa ya ɗauko fayil nashi tili-tili ya jabge a gaban manzan Allah ana magana malam Yusuf ai baka fahimci zancen ba ai ka je a yi maka sainin a nan in ka zo maka shi kenan ai shi ake fara zuwa can eh yi zancen أرى الخجرات الخالدات كأنما حبيبي حبيب الله لا زال من تقل أرى الخجرات fa ga قد nan fa. ga gidajen nan na annabi Muhammadu sallallahu mu. ga ɗakunan nan ka annama kai ka ce habibi kai eh ce habibi masoyin nan nawa bai barwa kowa ba eh. <laughs> ka san manzo Allah rowansa ake ba eh ka rike shi gamgam eh. kai ka dauka duk duniya ba mai son sa in ba kai ba eh shi ne gaskiyar magana habibi masoyin nan nawa habibullahi masoyin Allah la zala kamar bai gushe ba man takal kamar bai ciru ba ma'ana kamar yana cikin ɗakinsa yana cikin gidansa har yanzu zai fito maka da maganan fili ka anna rasulallahi fil baiti ruhu yusamiruhu shayhani wal waslu mubtazal kai ka anna rasulallahi kai ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil baiti hadirun yana nan a cikin gidansa a halarce a zaune yusamiruhu shayhani dattijai guda biyu in aka ce shaihani a sahabbai to abakar da umaru ake nufi in aka ce shaihani a hadisi to ana nufin buhari da musulun akwai zan ko to ya ce kai kai ka ce dattijan nan guda biyu sun shiga suna ganawa da manzan Allah misali ka zo kofa salauta a ah, kai hakuri abakar da umaru ne suke ciki suna ganawa Ko <laughs> kamar jan ko kaga dole ka samu guri ka gira fitowarsu ya ce to kamar haka ne a yanzu ma ma'ana in baka fahimta ba ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar da Umaru ai duk a guri ɗaya ne aka kwantar da su to yanzu din ma kamar suna raye su fa ba su taba daukan fa a'a ya rasu an binne shi shi a'a su bayin Allah ba haka ake kallo ba kamar zan can ko su suna kallon manzan Allah na har yanzu yana raye haka suke kallonsa waye ne mai masaukin manzan Allah ran da ya shigo Madina Abu ayyubal amsari. ansari in ya je kabarin manzan Allah ruguman kabarin yake yi sai wani mai rashin kunya sai ya ganshi. yana rungume da kabarin sai ya ce masa kai ka san me kake yi kuwa lokacin ma shi bai san ma waye ba kawai ya ga dattijo shi wannan kuma tabi'i ne ba shi wannan kuma sahabi a sahabin ma grade 1 <laughs> ka gane gago ya rungume kabarin manzon Allah sai ka ce masa kai ka san me kake yi kuwa shi ya san me yake yi ta gane ko yana ɗaga kansa sai malaman hadisi suka ce faiza huwa abu ayyubal ansari yana ɗagawa sai ashe shi ne mai masaukin saran da ya shigo madina bai daddara ba fa shi wannan irin su dokta jaki ne <laughs> kawai zan ce ko sai ya gaya masa mummunan magana wallahi amma malaman hadisi ba su faɗi me kalmar da ya faɗan ba saboda muninsa suka boye magana ya yi girma shi kuma abu bayyu albasari bai ce masa komai ba ya ce na ji manzo Allah ya faɗa kaza da kaza kaza da kaza ya faɗa lokaci ya tafi mun kai awa ɗaya eh a to mun kai lokaci ka gane ko yusamiruhu shaykhani wal wasl mubtazal tarani ma al zurwari abuki wisaluhu kana kanina tare da masu ziyara abgi wisaluhu muna neman saduwa da annabi muhammadu sallam faman libi waslin wa zai lamunce mun gamuwa da annabi muhammadu sallam lastu abgi bihi badal ni bana neman canjin wani annabi muhammadu sallam tarani kana kallo na ba ma illati tare da wannan illolin da nake da shi kaji tawaru yaqbalu ahmadu wisali annabi muhammadu sallam zai karbi saduwa da ni arani bil kaba'ir munfasil ni ina gani ba kamar za a raba ni da dukkan kaba'irori ne ma ara anna ausaha zunubi barihi cewa ka gani wato daudan zunubai bibarihi a kogin annabi muhammadu sallallahu iza kusidal Mahmudu? idan aka fuskanci annabi muhammadu sallallahu yumha za a shafe ta wayan gasil da kanta za ta wanke in ka sauka a halarar manzan Allah to zunubin take za a wanke shi fasirtu fahuran sai in fasirtu sai in zama to fahuran sarkakakke madihan mai yabon manzan Allah hadiman kuma hadimi lahu ga annabi muhibban kuma masoyi wa zauran gashi kuma na zo ziyara mallazi yamna'ul wasal waye kuma zai hana saduwa da manzan Allah zunubin duk an goge shi an shafe ba haka Allah ya faɗa ba idan zunubai suka yi muku yawa ku tattara ku je wajen annabi muhammadu annabi in yace ya gafarta muku shi ke ce nima na gafarta muku to allah ya gafarta mana allah ya biya mana bukatunmu akwai angwayenmu guda biyu a wannan zawiya wanda satin da ya wuce duk suka angwance akwai yawu taka gashi yana zaune ai kun ga hasken ma yana ta bayyana <laughs> <laughs> kun fahimci zancen ko sannan kuma akwai bilal shi bai zo ba ko eh ya koma mubi da auren kenan to kasuwar mubi to duka Allah ya musu albarka Allah ya tsayyaba auren Allah ya iya muku Allah ya lattafa muku duk wani abun so a cikin aure Allah ya kawo a cikin wannan auren duk wani abun ki a aure Allah ya cire a cikin aurenku Allah ya ba ku zuriya tsayi ba mai albarka saura da ba su yi aure ba suna kan niyya to Allah ya bada yadda za a yi kuma Allah ya bada mata nagari kuma Allah ya sare muku ya fattaha muku dukkanin mutanen zawiyan mu Allah ya fattaha musu Allah ya sare musu duk wanda suke da bukatu na zahiran wa batinan duka kowa Allah ya biya masa rabbana atina fid dunya hasanatan wa bil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma salli ala sayyidina muhammad al fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasr al haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadri al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi al fatih Amin ya rabi. Yanzu an dauke kaya ai.